zan Allah sallallahu alaihi wasallam da kyawawan ɗabi'unsa ya ce wa ya kafiran ila basati ne ashabi annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ɗabi'unsa ya kan fita so tari zuwa ga gonakin ashabihi sahabbansa basatin jam'i na bustan ko gonaki so tari idan an ce albustan ita ce gona wacce ake take ta lambu balarabe ya fi amfani da bustan a matsayin gona ta lambu gona ta lambu bai cika amfani da aljanna ba duk da ƙur'ani ya amfani da lafazin aljanna wadda khala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abadan وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال ودخل جنته جنته نن الجنة شي يشق نرسا داما الجنة أن كرات دا الجنة سبو دمي سبو دمي لتدا بشيوي سقي دا غني يكي شي زاكي تشمت الجنة كمان يدى أكي تشم الجني ake ce musu aljinnu saboda ba a ganin su sun lullube su ba a ganin su kamar yadda idan ka sa garkuwa ana yaƙi kai haka kana kare kanka ake ce mata junnatu a ilmul istiqaq duk jimun da nunin jimun da nunin wannan madda ta janna to tana fa'idantar da ikhtifa'i ne da tasatturi boyuwar abu mun gane ai shi yasa ake ce ma dan ciki tayi ai ba a ganin shi ake ce mishi janinun janin ba a ganin shi to manzala ta salama dai yana shiga kan tafi ila basati ne ashabihi zuwa gonakin sahabbansa fa ya akulu minha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci wani abu daga cikin gonar a ka masa dabino a ka masa zabibi a ka masa inabi abin da dai aka shuka a gonar duk abin da ke cikin gonar sai a kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci tatyiban liqulubihim saboda manzon sama ya dadada ma masu gonar rai a ce ga manzon Allah ta sama a gonarka hmm? ai shi kenan manzon Allah ta sama ya kawo ma gonarka ziyara ya mutum zai ji kai ka san wannan gonar ta zama mubaraka ai har abada duk abin da manzon sama ya taba ya zama mai albarka shi yasa sahabbai ma sai su gayyaci manzon sa sama gida in ya ci abinci a gidan sai su ce masa sallah to da ya sallah a gidan shi kenan sai su mai da gidan masallaci <laughs> ko da ba su mai da shi masallacin sallah ba ga baki dai a wajen za su rika nafila saboda asarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ya haƙiru miskinan sannan manzal sama baya tozarta baya walakanta talaka dan an cewa na talaka ne ɗabi'an manzal Allah sama manzo sama baya walakanta mutum wai dan bai da shi yana mu'amala da mutane a matsayin na yan adam kuma wannan ita ce ka'idar da ake bamu kullum mu rika mu'amala da mutane a matsayinsu na yan adam dan adam ya cancanci ka girmama shi a matsayin na dan adam in ya samu wani dori akan wannan matsayin ya zama mai ilimi to yana da ƙarin daraja ya zama shugaba yana da ƙarin daraja in ya zama dattijo yana da ƙarin daraja in ya zama wani babban mutum da ake bashi kima yana da daraja amma asalinsa ɗan adam a girmama shi a matsayin ɗan adam walaƙad karramna bani adama da Allah ya tashi bai ce walaƙad karramna musulmi na ba walaƙad karramna bani adama hakika mun darajanta 'yan adam duk jinsin yan adam suna da daraja a wurin Allah so da ka a girmama su a ba mutum daraja a matsayinsa na dan dan adam wala ya habu malikan manzon sama baya jin kwarjinin wani sarki wai dan an cewa na sarki ne sai ya rika jin kwarjininsa ya ki faɗa mai gaskiya shi shine mahaba ya du'u haza wa haza annabi sama yana kiran wannan da wannan ilallahi zuwa ga Allah du'a a wahide iri ɗaya kira iri ɗaya yake musu da sarakuna da talakawa dukkanin su yana musu wa'azi iyaka waɗancan suna da daraja ba kusa da shi suke ba manzon sama ya rubuta musu wasiƙa wasiƙunsu suna nan wasiƙun da manzon sama ya rubuta musu ya rubuta ma Kaisar Azimur Rum sarkin Rumawa ya rubuta masa wasiƙa ya rubuta ma Kisira. shi ma azimu farisa ya rubuta masa ya rubuta mu muƙauƙis maliku misr sarkin misra ya rubuta masa sannan ya rubuta mu annajashi malikul habashati manzo sama ya rubuta musu wasiku sannan kananan sarakuna da suke gefen jaziratul arab su ma manzo sama ya rubuta musu wasiƙa yana buɗe wasiƙarsa da bismillah ya ce min muhammadin rasulillah ila na wane sun ce ad'uka bi bi ayatil islam aslim taslam ina kiranka da kira na musulunci ka musulunta sai ka kubuta idan ahlul kitabi ne sai jawo aya قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون haka manzon sama yake sawa a rubuta musu wasiƙa a aika musu kuma ya buga su tantinsa su tamfin manzo Allah sama an karanta mana a cikin ashra'il muhammadiyya an rubuta ne muhammadur rasulullah takensa kenan shine stamp din sa, to manzo Allah sama baya jin kwarjinin sarakuna yaji suna da wani matsayi a wajensa da zai ki faɗa musu gaskiya kuma haka ya kamata duk mai bin manzo Allah sama ya zama duk mutum da za in dai faɗin gaskiya ne ya je gabansa to kada ya rika jin wani a gaban shi wani abu ya faɗa masa gaskiya abin da yake na gaskiya ya faɗa masa ba tare da cin mutunci ba ba tare da rashin kunya ba ya faɗa masa abin da yake na gaskiya shi ce wala yashtumu ahadan sannan manzo sau baya zagin kowa ba ɗabi'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zagi wannan sifar ta ce har a cikin attaura. hadisi a cikin sahihul bukhari ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi an siffanta shi a cikin at-taura cewa baya zagi manzon sun bi zagin kowa in an ce ash-shatima ash-shatimatu shatima ba ba fa shatima na ku na sarauta ba shatima larabci ne shatima katan zagi kenan ya fi asabbu idan aka ce shatamahu wane ya mishi a ashar kenan shatamahu ko da ashar da zagi ɗaya suke a ashar na gidan maguzawa shine to sabbun kuma zagi kenan to manzo sama la yashtumu ahadan baya zagin kowa wala ya'ibu madja'an qassu sannan manzo sama baya aibanta shimfidar da aka masa duk shimfidar da aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyalansa suka masa to yana kwantawa a kai. duk abin da aka shimfiɗa masa in an ya samu katifa ya kwanta idan ya an shimfiɗa masa tabarmar roba misali nake bugawa ya zau ya kwanta idan tabarmar makarauni ce ta kaba aka shimfiɗa masa ya kwanta hmm? in fara shulahu ittaja'a idan aka su sama shimfiɗa mai kyau sai ya kishin gida wa illa jalasa alal arbi. idan ko ba haka ba sai zaman shi akan ƙasa wattaja alaiha kuma sai ki shingida akan ƙasa ma ruwan shi saboda tawazu tawazu in an masa shimfiɗa shi kenan ba masa shimfiɗa ba kuma shi ke wa kana layyinan manzal sama ya kasance mai saukin hali ne ya afu nan sama yana yafewa yana yafewa bayan ya faɗi cewa an yi laifi shi ne al'afu wa sannan wasu yakan yafe musu ba tare da ya nuna musu sun yi laifin ba saboda ya san kuskure ne ba yau suka ba su taba yin wannan ba kuma ba ɗabi'ar su bace so daga idan suka yi manzo sallama ya san me. abin nan hafwatu alimin ne eh ko kabwati kabwatu eh, abin nan jawadin ne ko kuma nabwatu saifin kan sakali ne da shi ake yaƙi kullum in dai aka tilla wani abu da shi to sai ya raba shi to nan kawai sai aka sara kuma ya kasa yi to kaga shi kenan sai a zo a zazzage wannan takobin duk wancan aikin da yayi fa izal habibu a tabi zambin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi'i idan masoyi ya zo da kuskure daya to sai abubuwansa masu kyau sai su zo su masa ceto wanda sun kai dubu daya to shi ne Asafu. wannan Asafu ɗabi'a ce ake yin ta ga mutanen da ba su laifi al'afu kuma ana yin ta ne ga masu laifi waɗanda suna laifin sun taɓa yi sun shayi to sai ayi al'afu shi yasa qur'ani ya umarni da su duka fa'afu wasfahu hatta ya ati Allah bi amrihi fa'afu ku yafe ko wanda ya ga wanda ya yi laifi kuma ya taɓa yi a yafe masa wasfahu wanda bai taɓa yi ba kuma a kau da kai ma domin an san tabbas ba da gangan yayi ba mun gane su ne bambanci tsakanin al'afu da asafu malamai suna buga misalin asafuhu da al'afuwu asafuhu sai wani ya zo wucewa kawai sai ya taka shi shi wancan din ne ma zai ji kamar ya taka yin sai ce da Allah kamar na dan taka a ba komai ba ai ba shi bai ma san a gane an taka shi safuhun kenan to wani zubin safuhun na zama safihun hmm, ana samun damuwa safuh fadun fa'un wawun ha'un karama to yakan zama safih safih dolo akwai mutanen da ba su cancanta a musu asafu ba da aka ce manzo sama ya afu wa yasfahu amma manzo Allah ta sama nan ne ya ba da umarnin cewa abu wasu mutane a kamo su da aka kamo su aka kamo su da ganjin rana manzo sama ya ce a guguntula hannunsa daya sannan a guguntula kafarsa daya sannan a samu idanuwansa a tsitsire a tsitsira ta kubba a ciki ko wuka mai kaifi mai tsini a tsitsira musa a su sannan a shanya su a rana yastasquna wala ƙauna saboda me baki ne suka zo suka ce sun musulunta ashe la'anannin Allah ne munafikai ne suka zo suka musulunta bayan sun ce sun musulunta kawai shikenan sai yanayin sa gari sai ka garin bai karbe su ba ijtawul madina sai zama irin yanayin madina bai karɓe su ba sai suka yi ta zazzabi irin kamar a ce malaria ta kama su ko kuma a ce typhoid ko kuma irin abin da ake cewa wai canjin ruwan nan shi shi sai ya kama su manzo Allah sallallahu ya ce to abin da za a yi a ɗibo musu nono na raƙumi da kuma bawalin raƙumi fitsarin raƙumi a ba su su sha shi kenan kawai suka warke da suka warke sai suka kama mai kiwon manzo Allah su sanar sai suka kashe shi suka kashe shi sannan kuma suka kora raƙuman baki da suka gudu da su garke guda manzo Allah sanar ya ce a bi su da aka zo aka bi su Allah ya bada ya bada sa'a aka kamo su to shine manzo su mai musu wannan hukunci ya ce a kama su a yanke musu hannu min khilafi a yanke hannun dama sai a yanke kafa hagu sannan kuma a tsitsira idanuwansu sannan a shanya su a rana suna cewa kishi kishi a su ruwa har su mutu shi ne a safu ɗin nan shi ne ya aikata wannan kaga ashe ba dulu aka ce ka zama ba daga wannan duk mutumin da bai da irin wannan sifa suwaye cancanta a ji tausayinsu suwaye bai cancanta a ji tausayinsu ba to ba zai iya shugabancin al'umma ba akwai lokacin da ake jin tausayin mutane wanda suka cancanta a ji tausayin su akwai kuma lokacin da ba a jin tausayin wasu domin in aka ji tausayin su to saban Allah ne ma jin tausayin su saban Allah ne ai Allah da kansa ne ya faɗa da kansa kaga can can Allah ce wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu utu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum to kuma shine nan Allah kuma da kansa sai yake cewa yake ba da labari an an an يقطع aw yusallabu aw يصلبوا aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al الأرض zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim su waɗannan kuma a gefe guda masu laifi Allah ya ba da wannan Soda da kada mu ɗauki irin waɗannan ƙa'idojin bama iya bambance su akwai lokacin da asafu da al'afu suke aiki akwai kuma lokacin da intiƙami ya waje ba a yi a ɗau fansa a yi ramako a bada a yi abin da ya cancanta shine bin Allah yabda'u man ya bis salami sannan manzo Allah sallallahu yana da ya ga mutum yana masa sallama wannan yana cin tashin alkiyama alamomin tashin alkiyama manzo Allah sama ya faɗi cewa mutane daga cin alamomin tashin alkiyama ƙanana mutane za su koma su daina yin sallama su wanda suka sani sai mutum ya zo wanda ya sani sannan zai mai sallama wannan alama ce ta tashin alkiyama amma a ƙa'ida ta musulunci sallim alaman ta'arifu wa alaman la ta'arifu da wanda ka sani da wanda baka sani baka masa sallama wa yusafihu sannan manzon sallama idan ya gamu da wanda ya sani yana miƙa masa hannu musafaha kuma sannan idan ya miƙa masa hannu suka yi musafaha baya janye hannunsa har sai wancan ya janye sannan idan manzon sama ya musafaha da kai zai kalli fuskarka ya kalli fuskar ku haɗa fuska har sai ka ji wani sanyi a cikin zuciyarka mun gane wala yu'rafu majlisuhu min majalis afadihi yace ba a bambanta tsakanin majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da majalisin sahabbansa inda yake zama da wajen da sahabbansa suke zama ba a bambantawa li'annahu haythu intaha bihi al-majlisu jalasa domin ɗabi'arsa ita ce duk inda wajen zama ya kai shi to anan yake zama amma wannan akwai magana akai manzon da sassama yana da wajen zama sahabbansa sun sani sun san inda manzon sama yake zama ba wanda yake zama a wajen wanda ma ba manzon Allah sama manzon Allah sama ya bada ka'ida cewa an ka je gidan mutum ko kaje je inda yake da sarauta to kar ka zauna ala takrimatihi illa bi idni ga irin kujerar da ake warewa kai da ka zo kawai shikenan ka zauna a sai dai idan mai gidan ne ya ce maka gata a bismillah ya girmama ka Eh, bismillah ka zauna a nan to shine sai ka zauna amma inda mutum yake zama wajen girmamawarsa to bai kamata ka zauna ba saboda haka manzon sa yana da shi kun san malam abdullahi gondi yana kawo mana waɗannan abubuwan ne gwaggwadan abubuwan da ya tattara su a cikin hadisai ya gani to hadisan da suke bayani akan ash-shama'il muhammadiyya wasu sun inganta wasu ba su inganta ba wasu sun inganta wasu ba su inganta ba akwai littafin da wani malami na manta sunansa amma yana cikin malaman karni na hudu ya rubuta ya samu suna akhlaqul mustafa wa adabu to kusan duk waɗannan hadisan su ne malam abdullahi gwandu ya ɗauka ya dinkule su a cikin larabcinsa ya sa a nan to kuma sai aka yi rashin sa'a wasu abubuwa da yawa daga cin abin da shi wancan malamin ya ambata na manta sunansa ba su inganta ba to manzalla su sama yana da wajen da yake zama na musamman kada wani ya ɗauka kawai shi nan sai ya zo ba ƙa'ida shi nan sai ce ko ina ya je gani ka shiga ofis ɗin mutum kujerar shi sai kai ka ce bari ka je ka haye <laughs> da ƙaton teburi kawai sai ka je ka zauna a kujerar nan kana juyawa kuma kai ba ne la ila illallah an shiga hauka ka zauna yi masu fushi da fushin wani aiko za su gama aiki da kai wa aksaru julusihi ila alqiblati sannan mafi yawancin zaman manzala ta sama inji malam abdullahi yana kasancewa ne annabi sama yana kallon alqibla mun karanta wannan hadisin a cikin ashma'il amma bai inganta ba ko wa yukrimu kulla dakhilin alayhi sannan ɗabi'ar annabi sama duk wanda ya shigo wajen sa yana girmama shi kuma kun san tarbar bako daga fuska ake farawa bako ya zo ka karɓe shi da minna Hmm? annabi ibrahim alaihi salam in ka ɗauki baƙinsa da suka zo bayanin baƙinsa a cin suwatu hud da baƙinsa a cin suwatu zariyat ka haɗa in za ka yi tafsiri to za ka fitar da adahu abdiyasa masu yawa a ciki suna zuwa annabi ibrahim salam kawai sai ya tafi kawai daga zuwa suka ce salam sai ce salamun ƙaumin munkaru kaga gaisuwa ka ce masa aminci suka yi masa sallama sai ce salamun ya ce yace a'a ce wa alaikum salam waɗannan mutane baki kuma daga ina kuke shi ne munkarun ɗin fa wani na ta waje na basara ce kai waɗannan mutane abin ke a uku billahi balarabe yana amfani da lafazin inkari ankara a matsayin abin da bai so wani zubin ya amfani da shi a matsayin abin da bai sani ba ko kuma abin da ya sani ya manta salamun ƙaumin munkarun kai waɗannan mutane barkanku da zuwa daga ina haka wanda ya fuskocin gasu gasu? kamar na gane su kuma kuma kamar ban gane su ba kai ma da barkanku da zuwa Shi shine salamun ƙaumin munkarun ba faraga ila ahalihi har daga jin munkarin din na ya ba ya ce ba ibo waɗanda ake ki bane ko munkarin ban gane ku ba kawai sai ya tashi faraga ila ahlihi sai ya shiga cikin gidansa ya tafi wajen iyalinsa fa ja'a bi idlin shamin sai ya zo da raƙumi samin dan maraƙin raƙumi samin wanda yake da mai mai maiƙo? sannan a can a hudu sai aka ce fama sa an ja a bi'ijilin haniz hanizin saminin hanizin ce ga mai kosan nan sai da aka gasa shine haniz din gasashe aka zo da shi a manya-manyan tare ga kasuwa wuka ga kanana-kananan plate sai dai a yanko haka a zuba a nan ba haka ake yi ba wasu ba ku je waliman ba ku je walimar cin zaɓe ba kenan a yi mutunin jikun ɗin nan ba a yi ba ko an yi in dai ba inda aka gayyace ni walimar cin zaɓe ba a tunin jikun ni dai ba wanda ya gayyace ni an yi hmm? kuma ni shaida mana eh waye ya ce an yi ba a yi ba kun yi ha ah, kun yi alliance kuwa sun ci su. sun yi alliance layin coci ai to Allah shi kyauta to shine dai kun ga matakan da ya bi to ka ikramu azan so ma dabi'ar sa ce yana fita da wancan Wani ne wancan ya dukar da kai ba karatu yana dukar da kai ba ka gane karatun ne wa usiru bil bisati sannan mazan sama yana fifita wanda zo wajen sa bil da shimfiɗa idan shimfiɗa ba ta da girma sai sama ya matsa sai ce shi ya zauna wal wisadati haka nan filo ko kuma tintin wanda za a dan kishin gida kai haka wisada sannan mazan sama ya ce aka baka filo karka ce baka so a hadisi sahihi mazan sama ya ce salasatul la turaddu abu uku idan aka baka ka ki ansa da ruwa wani ya ce maka ga ruwa to ansa ko ba ka da bukata ka ansa wani ya miko maka ciwo wata ko ya miko maka ruwa a cikin gora ya ce gashi ta karɓa. ila wani bai yana da bukata sai ka bashi sannan wani yada haka filo in an baka filo an ce gashi ka ki kishin gida karba namanta na uku wa yu'tihi nasibahu bil bishashati sannan mazan sama yana ba shi rabansa bil bishasha da sakin fuska shine bishasha fa kaga ku bahaushe bishasha <laughs> haushe in yace bishasha can nan yana ta bishashe shi ko wato sakin layi kenan shi ba haushe in yace bishasha sakin layi balarabe in yace bishasha shine sakin fuska eh da hishasha da bishasha sakin fuska sakin fuska eh fa kun hashan ko كريما ذا بساط وفي من يرتجيك جميل رأي وكن بشا كريما سنكم هشا بشا so daga manzo Allah su salama yana yana yana ba kowa gabansa na sakin fuska bishasha larabci larabci da da hausa suna da wannan yi idan ba in ba haushe ya ce maka da kiki ga yabo ya zage ka ko balarabin ya ce da kiki kana da zurfin tunani kenan fulanin daqiqul fikir hmm? ka ga yanzu idan ka zo ka ci dalla ta fi da daƙiƙin banza ka ga hadda ma banza wa yukanni ashabahu sannan manzo Allah sama yana masahabbansa alkunya alkunya tana girmamawa ce balarabe ya ce ukannihi liukrimuhu liukrimahu wala ulaqibuhu fa inna sharra sau'ati ci ukanni li ukrima ina mawana alkunya sai in ce masa abuwa ne li hu dan in girmama shi amma wala ulaqibuhu ba na sa masa laqabi fa inna sharra sawati laqab domin mafi munin al'aura da ba a so a ma mutum shine laqabi amma laqabin in ya kasance mummuna amma in laqabi ne na yabo to ana son shi Hmm? amma alkunya ita babbar abaci shi shi sa malamai suke ganin ma ba a makafir kafiri ba ka ce masa abuwa ne saboda ka san wani ka ce mishi baban tomi ko baban timoti kakka girmama shi kawai ya sunan shi sunan shi join kawai join mr join shi kenan kakka ce masa baban timoti wasu kuma malaman suka ce ya halasta suka kafa hujja da fadin Allah ta'ala da yake cewa tabbat ya da abi lahabin wa tabba ba shi Allah masa laƙabi ya masa alkunya ce masa abu lahab duk da alkunya kuma ta zagi ce kushe ne abu lahab baban balbal wuta balbal kaga bala'i ne ko baban wuta balbal lahab kenan abu lahab to shine wannan sannan ga abu jahal shi ma ko abu jahali ko abu jahalin da ne ah, to a taƙaice dai alkunya girmamawa ce kuma shi ya sa a sunna ana ma mutum alkunya ne da sunan ɗansa babba amma ya halasta wanda bai da ɗa a masa alkunya ko bai da ɗa ya halasta mutum ya makansa alkunya manzon sama har ƙananan yara yana musu laƙabi yana musu alkunya ya aba umair ma fa'ala nurayy sadaka ba laifi bane ka sa kanka alkunya ko ba ka da ɗa in kuma ka haihu ma ka ga dama ka riƙe wannan alkunya taka ka ƙi canzawa ko da ka haifi ɗan hmm? ka sa abuwa ne daga baya kuma sai aka haifa maka wanda ba shi ba to za ka iya riƙe wannan alkunya ka ci gaba da yi in kuma ka jira sai ka samu na gaske to ba laifi ba ne ko hmm, wani laifi na tun kafin manzan da su sau ne alkunyarsa kafin ya haihu eh? abuwa ake ce eh abuwa kafin manzan da su sama a haifa masa daya suna ya alkunyarsa take hmm? Hmm? ba yi da shi ko to ne fi kenan yawwa bayan mutum ya haihu ya fi ana magana fifiko ne ba halasci ba ya halarsa mutum bai da ɗaya ce shi abu wane ne hmm? abu abdurrahman abul firdaus sai kuma abu waye abu fatima abu muhammad abu ismail duk ga su nan aba'u aba'u aba'u aba'u ko hmm. Eh? aba'ulla ah. ah, abna alahum <laughs> eh, sunayen sunayen unguwannin sunayen unguwannin abin nan ne unguwannin unguwannin katar ƙasar katar sai ka ji bintu kaza bintu kaza su haka unguwarsu take bintu kaza to shine ƙardawi yake cewa suke cewa wa ahya'u qatar banatun la ummahata laha la ummahatun laha yayaye ne mata amma ba a san uwayensu ba bintu kaza bintu kaza sunan unguwa ce kama a ce bintul hillati ko bintul shajarati to ba a san wasu ce mamatta ba to sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi